بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين نعم يروقى من الله سبحانه وتعالى دي من كياوة وأيكم من الخير ka gafarta mana kurakuranmu da mu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal alai. Alhamdu alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu laraba a ɗaya daga cikin ranakun da muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatu min tarikh na a sheikh Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala a yau muna laraba biyu ga watan jimada a saniya wata biyu ga watan shida kenan na shekara ta 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ta yi daidai da daya ga watan uku to wanda ya daidai da daya ga watan uku na shekara ta sha 2017 miladiya to yau za mu tashi almabhasun rabe bincike na hudu bad'ul fitinati wato yanda fitina ta fara farkon fitina farkon fitina yanda ta fara a zamanin sayidina Uthman radiyallahu anhu ardahu ya ce bada atil fitinatu fi sanati arba'in wa thalathina min fitina dai ta fara a shekara ta talatin da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ma hawala ba'adul jahala yayin da waɗansu jahilai at-tugham kaskantattu wulaƙantattun mutane suka yi ƙoƙarin an yakhruju ala Usman bin Affan su yi wa sayyidina Usman bin Affan tawaye su masa menene tawaye fita daga yi wa shugaba da'a fita daga yi wa shugaba shi shine ake kiran shi al-khuruju ala al-imam fito na fito da shugaba saka bihim sayidina Usman ya sa duk aka kama su thumma annabahum sai sayyidina usman ya musu fada ya zarge su ala fi'ilihim bisa wannan aikin nasu da suka yi na rashin da'a Ba ya musu fada ya musu fada ya ce raka hum ya tafi shi ya dauka sun ji kuma sun natsu sai ya bar su walakinnahum lam yasbiru sai dai su dinnan ba su haƙura ba bal ista'addu aksar da suka tafi nan sun je sun yi shiri ne fiye da da wa kharaju marratan saniyatan sai suka sake fitowa fitowa na biyu fi sanati 35 min al a shekara na ashirin da talatin da biyar bayan hijira kaga wato shekara ɗaya kenan suka daɗa dawa suka fito min diyarihim daga garuruwansu sun je sun haɗu ƙauyuka ƙauyuka ƙauyuka ƙauyuka suka fito ka annahum yuriduna hajja sai suka yi amfani da lokacin da ake tafiya haji saboda idan aka ga sun yi gangami din nan suna fitowa na nan garin sun fito na can garin sun fito ba a lokacin haji ba to za a tuhume su ina za ku to amma sai suka yi amfani da lokacin fitan haji lokacin da al'umma musulmi suke fita kowane gari daga kowane garuruwa suna haɗuwa tawaga tawaga suna tafiya akan ababen hawansu sai suka yi amfani da wannan daman duk wanda ya gansu sai ya ɗauka su ma sun fito aikin hajji ne ka annahum yuriduna alhajja sai suka fita suka nuna kaman aikin hajji za su wa marru ala madinati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da suka fito din irin daga su kufa ne su ina ne sai suka biyo ta madina yawa kaga ai duk mai zuwa aikin hajji akwai masu farawa da ziyartar menene madina su ziyarci manzon Allah abin nan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi salloli kafin nan su wuce makka to he suka biyo ta wajen to sai suka tarar da mafiya yawancin sahabai manya-manyan sahabai sun tafi hajji su kuma sun fita daga madina duk suna bin wannan abin ثم حاصروا أمير المؤمنين عثمان بن عفان sai suka zo suka yi wa eh, wato gidan sayidina usman ƙawanya suka zagaye madina suka zagaye kuma gidan sayidina usman fi baiti a gidan suka masa kawanya suka zagaye shi hatta kataluhu tunda yana kawa in brief dai ko ba su bari ba suka zagaye shi ya'yan sahabai suka zo a'a akwai mayaka yayan sahabai sosai da waɗansu ɗaiɗaikun sahabai amma majority an tafi aikin hajji kuma sayyidina usman ya naɗa musu amirul hajji sun tafi sun fito za su kare sayyidina usman wuta wuta to abun mamaki sai sayyidina usman ya ce a ah, kar a tada hankali shi baya so a zamanin shi a ce a zamanin shi ne aka fara zubar da jini a madina bai so ina fata an gane ko suka yi wa sayyidina usman kawanya suka hana sayyidina usman hatta abinci a yau ce fa ne a shiga masa da shi a gida hatta abincin da za a ci hatta ruwan da ma za a ake ɗebowa ya sha da iyalin shi suka datse ruwan ku duba fa shi ya sayi rijiyar nan bi'irun ruma fa eh, eh, eh, abun nan dubban dinorori amma suka hana shi shan ruwan suka hana shi kai suka hana shi ma shiga menene ya fita ma daga gidan shi je masallaci yayi sallah tunda shine abin khalifa fa na manzon Allah masallacin manzon Allah ma sun hana shi ya fita ya je yayi sallah a takaice wannan abun dauki ba dadin dauki ba dadin ya kai kwana 40 har na tsawon kwana 40 daga ƙarshe dai suka shiga suka kashe shi yana karanta alkur'ani matan shi na ila ta fito za ta tare wani abin da za suka yanke mata yatsunta qataluhu shahidan suka kashe shi a shahidi ba'ada hisarin bayan kawanyan da suka masa dama arba'ina yauman wanda ya dauki tsawon kwana arba'in wa muni'a min khilaliha a cikin waɗannan kwana arba'in din aka hana shi min kulli shay'in komai aka yanke ba a shiga masa da shi hatta salata fil masjid hatta fita yayi sallah ma a masallaci suka hana shi ba abinci ba abin sha ba ruwan sha komai sun hana shi kai sun zagaye ba isa a shiga masa da wani abu ba haka suka zauna a wannan yanayin da iyalinsa cikin yunwa daga ƙarshenta ƙarshe suka kashe shi Allah ban ya rufa mana asiri ya karɓi shahadarsa asbabul fitinati sabuban da suka sabbaba wannan fitinan na farko a asbabul awwal dalili na farko sababi na farko wa huwa sababun ra'isin ra'isun shine babban shine major costing rajulun yahudiyun yuqalu lahu abdullahi bin saba wani mutum ne ba yahude mai suna abdullahi dan saba وقد تسالم mutaqaddimuna magabata duk sun tabbatar ala isbati hadhihi shakhsiya wajen tabbatar da su wajen tabbatar da wannan mutumin domin littattafai shi'a da suka zo baya-baya suna cewa babu wani zancen wai wani mutum da aka taɓa yi a tarihi mai suna abdullahi bin saba domin suna so su karyata cewa rudinsu da asalinsu daga shi ne suna cewa kai yanda ake maganan gizo da kokiya ta abun na ai ta tsoro da akwai gizon wanda ya taba ganin shi babu akwai kokin babu to shi ma haka shine mala yake ce dukkan magabata marubuta tarihi sun tabbatar da sahabai da tabi'ai duk sun tabbatar da cewa lalle wannan mutumin ya rayu a wannan lokacin mai suna Abdullahi bin Saba Balwa wa nasabu firqatan min al sai suka danganta kungiyansa mabiyansa mabiya aqidansa suka danganta su da shi din ila abdullahi bin saba fasammauha as-saba'iyya har suka suna danganta mabiyansa da sunan yan saba'iyawa awi saba'iyya saba'iyawa suna danganta su zuwa gare shi don duk mutum da ya bullo da abu aka samu mabiyan shi sai a kira shi menene a danganta shi kamar Sheikh Abdul Wahab kamar Sheikh Abdul Wahab wanda ya yi da'awan eh, tauhidi na ana kiran wahabiyawa a lokacin wanda yan bidi'an zamani da suka da, da ba sa son wannan sunna da aqidan sai suna kiran shi eh, abun nan wahabiyawa wahabiyawa saboda haka a duk zamanin da ya zo kana faɗa da bidiya sai ake ce wannan ba wahabe ne dan wahabiya ne abdullah bin ah, abdullah ah, sunan shi abdul wahab ne sunan shi abdul wahab wanda ya wallafa fathul majid din nan wannan tauhidin da yake a daina bauta eh, a daina zuwa makabartu makabartu girma makabari yin roƙo a kabari yi wa kabari sujada yin sallah a kabari irin waɗannan bidiyoyin rataye rataye na guraye da irin waɗannan abubuwan su ya taya ka a zamani shi kamar yadda shekul islam abdullahi bin fodiyo ko usman bin fodiyo ya jaddada abin musulunci a nan najeriya da jihadi da yaƙe-yaƙe shi ma haka ya yi a saudiya ne ya haɗa ƙasar a ƙarƙashin tutan tauhidi guda ɗaya ina fata an gane to haka za ka ga duk wanda yake ya fito da wata kungiya ana mabiyan shi sai a danganta shi da sunan wannan mutumin da ya yi fondin din abin nan a taƙaice wa nasabu ilaiha mu'taqadatin khassatin biha magabata sai suka danganta wata aƙida wanda su waɗannan ƙungiyan abdullahi bin saba mabiyansa suka keɓanta da aƙidar wa mimman ankara hadhihi mas'ala cikin masu musun cewa wai ba a yi wani mutum mai suna Abdullahi bin Saba a tarihi ba akwai rajulun yuqalu lahu Murtada al-Askari kun san dan Shi'a ne mun karanta shi a cikin aqidatu Shi'a al-Imamiyya yana musu fi kitabihi fi kitabillahu aw cikin littafinsa asmahu wanda ya rada wa littafin suna kamar haka abdullahi ibn saba'in wa asatirun ukhra abdullahi ibn da waɗansu tatsuniyoyi da suka biyo baya wato yana nuna duk ba suna ne kai abdullahi ibn saba'in sai waɗansu tatsuniyoyi da ake kawo hakaitowa game da shi yana nuna san wani mutum mai kaman wannan sunan bai existin ma ba ballantana har a rika ɗauko abubuwa ana hakaitowa game da shi وممن Ankara ibna Saba'in aidan Taha Hussein. Eh, wani ne wanda ya fito wani wani mulhidi a Egypt dajin su suka yi kira ma a mata su kona hijabi su suka yi kiran mata su fit su daina sa hijabi an matsa musu an takura musu ba sa samun walwala su sha iska duk ire-iren su ne suka je irin suka westernization suka je suka irin tunanin mutanen eh, yamma tunanin turawa suka ebo afkar din yan misira ne amma suka je can suka zauna a ƙasan faransa suka irin aka yi brainwashing su menene suka dawo suna kira ga a fito na fito da shari'an Allah a fito na fito da tsarin Allah Taha Hussein yana nan yana da littattafan shi mugun hatsari ne karanta littattafansa sosai an karanta karance karancensa na ilhaji munhidi ne matukan gaske domin da ya zo ya lecture su suka kafa suka tashi suna cewa mata suna da right an matsa musu an kulle su a cikin gida an hana su 'yancin aiki da 'yancin walwala ana kaskanta su ba a musu adalci a daidaita su wajen gado da maza mene su me yasa za a ware irin duk wani abun da yake contrary to islam to sai sun fito sun ce mata su to ina jin mata da aka yi a Misira akwai randa suka yi bukin kona hijabi suka fito suka tara shi suka tube suka tattaka shi suka banka masa wuta to shi ma wannan taha husaini din yana da wani littafi aliyun wa banuhu aliyu da 'ya'yansa wa ghairuhuma da makamancinsu amma taha husain shi taha husain din da kuke gani falam yazid ala tariqatihi shi ma ya kore cewa babu taha Hussein a babu Abdullahi bin Saba ba a yi wannan mutumin ba sam to bari ku ji kaɗan daga irin ilhadinsa kaɗan daga irin fito na fito da yake wa dokokin Allah amma taha Hussein wannan mutumin taha Hussein dinnan falam yazid ala tariqatihi al-mu'tada bai kushe ba a kan tafarkinsa da ya saba da shi fi inkaril yaƙiniyat shi yana musu duk wani abu na tabbas na yaƙini. tabbataccen abu da ƙur'ani ya tabbatar ko hadisi ya tabbatar yaƙini tabbataccen abu shi musun shi yake yi wal musallamat da abubuwan da hankali ma dole ma kawai ya yadda da su shi musun su yake yi kama fi kitabihi fi shi'ril jahili yana da wani littafi a shi'rul jahili mutumin ajibi ne haithu ankara yayi musun cewa anna ibrahima wa isma'ila qad bana yal ka'aba yayi musun cewa annabi ibrahim da annabi isma'il ba su gina wata ka'aba ba ina wa iz yarfa ibrahimu alqawaida min wa isma'il yace eh ƙur'ani zai iya faɗa amma ba dole ne a samu an yi abun ku ba kuma ka'ilan ga abin da yace lil ƙur'ani an yuhaddisa an hadha shi ƙur'ani zai iya bada labarin abu walakin la annahu waqa'a ba dole bane a samu abun ya menene ya faru so qur'ani yana iya bada labari ce kaza ya faru ka wani yayi kaza wani yayi kaza ko fir'auna da Musa qur'ani zai iya bada labarin su amma ba dole bane a tarar an yi wani mutum mai sunan fir'auna da Musa ku duba abin da yake yaqini ba fa huwa qad sara ala tariqati shakki fi kulli shay'in duk wani abin da qur'ani ya tabbatar tabbataccen abu bisa yaqini to shi shakkan wannan abun yanda Allah ya jarrabi rayuwarsa shi yana shakkan abun bai ma faru bane wa amma hadal askari amma shi wancan da muka ambata din nan eh, wane ne eh, wane ne murtaba al-askari shi kuma fahawala an yulabbisa ala nas yayi kokari yayi wa mutane rufa rufa ya rikita mutane izza'ama a inda ya raya ce anna tariqatahu ilmiyatun anna tariqahu ilmiya wa annahu jama'a wai tafarkinsa na ilimi wa annahu jama'a al wai ya tara dukkan hadisai war riwaya da duk wata riwaya allati dhakarat ibnu saba'in wai wanda suke ambaton ibnu saba wa thabatat indahu sun tabbata daga gare shi shi annahu min tariki saifi ibn umar wa duk wanda ya kawo kisan wannan mutumin wai abdullahi bin sawa bin saba asalin maganan ta fito daga saifu dan umar ne shi kuma wa saifu kazzabun wannan mutumin wai a wajen su makaryaci ne fala wujuda idan li ibn saba'in saboda haka babu wani zancen na cewa an yi wani mutum a doron ƙasar mai suna abdullahi bin saba shi ne mawallafin wannan littafin usman bin Muhammadu khamis ya ce wa haza batilun wannan ƙarya yake murtadal askari ƙarya yake min wujuhin ya ce ta fuskoki kamar haka ja'a inda ibni asakir ya zo a wajen ibnu asakir min tariki ammari duhuni an abi tufail wa min tariki shu'bata an salamata an zaid ibn wahab zakara ibn saba'in ya ambaci ibn saba lamma ji'a bihi ila aliyin yayin da aka kamo ibnu saba'in aka kawo shi gaban sayyidina ali walaysa min tariqi sayf ibn umar ba wannan labarin kissan ba ta bakin saifu dan umar ya zo ba to kaga an kamo shi live aka kawo shi sayidina ali lokacin da yake ce sayidina ali Allah ne na biyu asbata kathiru min mu'arrikh shi'a mafi yawan malaman tarihi na shi'a wa jami'i maqalatihim da masu rubuce-rubucen maganganunsu wa muhaddithihim da malaman hadisansu na shi'a sun tabbatar da hazihi shakhsiya fi kutubi sun tabbatar da wanzuwan wannan mutumin a cikin littattafansu sun ambace shi da yawa malaci ga misali abbata fahabat annubaktiyu tun sa annubakti mun ta ambatan shi sosai dan shi'a ne yana rubuta tarihi a cikin wancan al-aka'idu shi'a fi kitabihi ya yi wani rubutu a cikin littafin shi mai suna firaku shi'a ƙungiyoyin shi'a ba da an zakara akwal ibn saba'in bayan ya hakaito maganganun ibn saba'in kala sai ya ce wa hadhihi firqatu wannan ƙungiyar mabiya abdullahi bin saba'in tusamma ana kiransu as-saba'iyya ashabu abdullahi ibn saba'in mabiyan abdullahi dan saba وقد توفي النوبختي في القرن الثالث الهجري shi kuma annobokti din na ya mutu a karni na uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana shekara 300 cikin shekara 300 bayan hijiran manzon Allah kaga tun da da da kenan sun ambace shi sannan na biyu wa rawa al-kashi fi kitabi kun san kashi shi ma mun yi shi malami ne na shi'a ya ruwaito a cikin littafin shi mai suna rijalu shi'a mazajin shi'a an abi ja'far alaihi salam anna abdullahi ibn saba'in kana yadda'in nubuwa shi abdullahi dan saba'u ma a rayuwarsa ya fito yana claiming yana raya cewa shi annabi ne ma ana masa wahayi wa yaz'umu kuma yana rayawa anna amiral mu'minina huwa Allah sayyidina ali amirul mu'minina shine amirul mu'minina a wajen su ko to yana rayawa cewa amirul mu'minina aliyu ma Allah ne sayyidina ali ma Allah ne kaga sun tabbatar da wannan a littafin shi na firaku shi'a shafi na ashirin da biyu wancan kuma nobakti ya ambace shi a wannan rijalul kashi kai rijalul kashi shafi na casa'in da takwas wancan nuna bakti kuma firako shi'a shafi na ashirin da biyu sai tarihu damashq shi kuma mujallaji na shida shafi na ashirin da tara fi tarjamati abdullahi ibn saba ina fata an gane ko hujjan shi na gaba wa qad ya rawa riwayatin ukhra an Ja'far as-Sadiq shi kashiyu din nan ya ruwaito waɗansu riwayoyi hanyoyi daban-daban daga Ja'far sadiq fi dhikr ibn Saba'in wajen ambaton ibn Saba'in hatta zakara akthara min 50 riwayat riwayat min khamsi riwayat kai afwan sai da ya ambaci sama da riwayoyi biyar na farko yace as-saduq fi kitabihi man la yahduruhu al-faqih at-tusi shaykh at-ta'ifati al-majlisi باقر علوم الأئمة عندهم النوري الطبرسي وغيرهم كثير تركتهم لعدم الإطالة دقوة أنن أتكل التتفنس إنن سرويت مغانا ونن متمن عبد الله بن سبع شيء الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه كدوب رواية 955 sannan shi kuma a tusi shaykhu ta'ifati a littafinsa mai suna rijalu tusi shafi na ɗaya shi kuma al-majlisiyu a littafin shi biharul anwar mujalladi na 51 shafi na 210 da kuma mujalladi na ɗari eh, da na arba'in da biyu shafi na ɗari ɗaya da arba'in da shida shi kuma at-tabarasi a littafin shi mustadrakul wasa'il mujalladi na goma sha takwas safi na ɗari da sittin da tara ya ce yanzu ya kaka a takaice ne don bai so ya tsawaita saboda haka waɗannan duk sun tabbatar wannan mutumin ya rayu alu sunna sun tabbatar a littattafansu a riwayoyinsu su ma a sun tabbatar da cewa lallai wannan mutum yana nan ga na ahalus sunna na uku wa amma ahalus sunna fa kullu man arraha hadhihi alhiqba duk wanda yayi rubutun tarihi game da wannan lokacin lokacin mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa zuwa kashe sayyidina Hussein babu shakka zakara ibn saba'in wa atharahu ya ambaci wannan mutumin ba yahude da kuma irin tasirinsa da kuma irin ayyukansa munana ala annahu lam yunkir wujuda ibn saba'in babu wanda ya musun cewa wannan mutumin bai bai bai rayu a doron kasa ba illa almutaakhiruna min kuttabi shi'ati duk magabata babu wanda ya musun cewa wannan mutumin baya na sai dai yan shi'an da suka zo marubutan shi'a da suka zo baya baya din nan ne suke musun wannan mutum amma yan shi'a na farko da magabata alusuna duk sun tabbatar وتابعهم alaihi kuttabu sunnati الذين يجهلون ما يرمي إليه الشيعة في إنكارهم لهذه الشخصية دعنا جاهلا أهل السنة jahilan ahli sunna na baya baya din nan masu rubuce rubuce wanda su ma sai suka bi tafarkin shi an kawai su ma in za su rubuta tarihi sai su dauko daga littattafan su kawai su ma ba tare da an tantance shi'ar ba da ka sa ai ba a san shi'ar yanda take ba sam ba a santa ba farko farko tun 1980s ana cewa lalle waɗannan fa yan shi shi'a shi'a ne ana musu ana musu a ana ce yan gwagwarmaya ne kawai yan fada da Amerika ne kawai ina fata an gane ko tun suna kiran gwamnati dagutu har suna da ranar zanga-zanga a fita a yi artabu da 'yan sanda a buga agas su a gida a ce fita gwagwarmaya ko wannan daɗin abun yake sa matasa suke fita tun da ana faɗakarwa ba a ganewa ɗin kai har baya-baya ɗin nan 90s ɗin nan eh, abin nan eh, da suka fara warewa aka yan jama'atu tajdid jti wanda mabiya ne na shi abu na alzazzaki shi a ɗin suka balle da suka gano lalle shi an cinne suka balle suka basu duka aka balle aka yi bara'a su suna ana gogorma da suka fita sai suka kafa nasu jama'atu tajdid jama'atu tajdid waɗansu da suka balle kuma sai suka ƙi su so inclining ga wata su kafa nasu din waɗansu suka narke suka shiga izala suka gano abin nan to ana nan jama'atu tajdid din ma sai suka balle kuma sai suka dawo kawai cikin sunna suka fara daukan karatu a wajen su Sheikh Abdul Wahab sai su Sheikh Ja'far su menene ana zo ana daukan karatu duk a wannan wajen alhamdulillah duka suka aka abin nan aka samu a 1997 98 eh, eh, haka aka samu waɗansu kuma suka balle kuma aka kawo sunan aka haɗu a masallacin eh, biyu ke tsohon all site aka gayyace mu aka ce a zo a karbi waɗansu zun ɓalle kuma zazzaki muka je na yi lecture a wajen na yi abun nan aka yi lecture aka yi lecture su bashiru ɗan dago suka zo suka yi waƙe-waƙen su ma suka tafi mawaƙa idan an yi bara'a muna nan a masallaci to sai muka ji kawai ana harbi kawai roba a irin eh, roban harbi katakol din nan da irin ƴaƴan boris na tractor manya-manya ana ta harbi ana abin nan aka ce suka afko wajen aka ce sai an bar taron nan aka fita aka ɓaɓɓalle bishiyoyin nan da suke cikin masallacin tsohon abin da eh, eh, menene yawa masallacin juma'a na na all site aka yi ta ɓaɓɓalle reshe aka fita aka ja daga aka yi ta kafsa aka yi ta sai da aka tsallakar da su can wajen kofan famfo kofan famfo can opposite din dorayi hanyar da ta yi dorayi aka dawo aka karya mutane nawa aka kashe biyu ne koya ne aka yi ta'ar samu haka da jama'a san ba su gane din ba ne san ba a ga tun abin yana ɗanye ɗanye ana kawai wannan yan gwagwarmaya ne kawai makiya america ne kawai da tsarin turawa eh brothers banda yan al'umma umma umma abin nan su haka abin ya fa haka abin ya ya faru to ya ka samu hatta ahlu sunnan ma irin wanda ba su yi karatu ba ba ai abuna da an ga abu ya kaga shi ma mutu ya rubuta dan nashi littafin tarihi sai ya dauko daga nasun ya rubuta ba tare da ya tantance cewa wannan littafin wane ne shi yasa mutumin a farko ya kwabe mu ko ba haka ba ya nuna mana wa in za ka rubuta tarihi a littafin wa za ka ɗauko a kan wa za ka rubuta duk sai da ya ka mana a yi hattara ya faɗa mana waɗansu littattafai da yawa da ake ta ɗaukan su ana karantawa amma ba su da abin nan rai sun yawa a ciki to kaga magabatan ahlus sunna can da magabatan shi'a can duka sun tabbatar da wannan mutumin abdullahi bin saba amma yan baya bayan nan na shi'a da ahlus sunna wanda ba su da ilimi kawai sun fada su ma hai ayin wallafa littafi da su ma hai suna ta dauka suna nuna babu wannan mutumin a tarihi to ga yanda ma yake wa abdullahi bin saba'in din nan abdullahi bin saba'in din nan don a tabbatar maka an san da shi kuma ya rayu huwa yamaniyun mutumin yaman ne a yaman ne yahudiyun kuma ba yahude ne kun san yahudawan sun tun kafin zuwan manzon Allah sallama sun shigo madina sosai aka sau banu kuraiza banu kainuka waɗansu suka tafi ta'if waɗansu suka tafi makka waɗansu suka tafi can su yaman in suka spreading a ƙasar laraba domin sun karanta ce annabin ƙarshe zai fita a wannan area ne su tuntuni sun karanta a littattafansu kuma waje mai duwatsu mai yawan bishiyoyin dabino mai yawan kaza kaza duk an nuna musu kusan geographical area da annabin karshen zamani zai fito shi yasa suka yi hijira da sa ran cewa a cikinsu ne yadda suka saba annabin zai fito har suna yi wa laraba shagube kalle su wawaye mutuwa ya sassaka bishiya ya fidda mutum yana bauta mata gidadawa mutum ya mulmula mutum mutumi da laka ya zo yana bauta masa su suna ganin laraba a lokacin gidadawa don su ba ba su a cikin ahalul kitab ba a ba su littafi ba su ba abinda suka sani ba zai bauta gumaka to shi yasa in abu ya same su ma sai su gudu sai su ce to mu je gumma abuta littattafan nan mu tambaye su fatawa tunda su an ba su littafi watakila su hango mana wannan matsalan ya take kuma ya za a warware ta ina fata an gane ko ولما جاءهم ما وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به Allah ya ce banda larabawa mutanen nan da ku kuke zuwa fatawa a wajensu suna ce muku gidadawa ai annabin mu ma annabin mu ma zai fito kwanan nan mu yaƙe ku ku masu bauta gumakan nan sai mun yaƙe ku yin annabi. haka suke gaya ma larabawan to amma Allah ya ce sai Allah ya tada da ya tashi ya fidda annabin nan cikin kuku da ake ce muku gidadawa ake ce muku wawaye ake ce za a yake ku wai kuma sai kuka ki annabin yanda su ma suka kishi su sun kishi saboda ya fito cikin ku kuma sai kuka biye musu kuka kishi kamar yanzu misali yahudawa sun ki ɗabi'un musulmi da halayensu da ɗabi'unsu ko musulmi shi ma har nashin har nasun su ma haka za ka mutum sai ya gama shekara da shekaru mawaki ne ya shahara a amerika a kasashen turai in dan rap ne ya ƙure in dan menene he ga ya gudu ya gano musuluncin ya shige shi yana ganin nan ne rahama ka same shi ya je ta ya ta ibada shi kuma wanda yake cikin musulunci yanzu watsewa yake ya gudu wai shi dan rap din yake so ya zama abun mamaki abun mamaki shi yasa wallahi in na ga irin yadda mutanenmu da matasanmu yanzu ake lalace da abin nan sai an zamanto kawai sai an ɗabi'antu da halayensu eh, nike tuna maganar sayidina umar na ce sayidina umar ya yi gaskiya allah ubangi ya yarda da shi ya ƙara yarda da shi ya ce wallahi duk wanda bai ɗanɗana kafurci ba bai fara da kafurci ba baya valuing islam amma mutumin da ya fara da kafurci da shirka tukuna Allah ya haskaka masa ya gano musuluncin nan to shi ya fi valuing ɗin musuluncin shi ya fi daraja musuluncin ya fi ganin tsadan shi saboda ya san inda ya fito da inda ya fada yanzu ba ɗaya suke ba ya fi wa musuluncin hidima tamon da aka haife shi a ciki bai san kafurci ba bai san shirka ba ya ce to sauƙi ne su ne mafi sauƙi a haɗa kai da su a warware musuluncin sala-sala yadda za ka samo taburma ka rika zare wannan zare taburma sala-sala ya ce da 'ya'yan musuluncin za a haɗu a riƙa warware musulunci kuma haka ɗin yanzu ko misali yaron da ya tashi cikin maraici da talauci da talauci ya rika koyon sana'a kaɗan kaɗan ya yi wannan ya yi wannan ya yi wannan a jiƙa gari a sha a haɗa da kuli-kuli a yago wani abu a kawo gida a kan har Allah ya yalwata masa shi ke daraja kuɗi ba ka taɓa samu yana shashantar da kuɗi amma wanda yaron da ya girma ya same shi a daula kawai bai san yadda aka nema ba kashewa kawai ya sani idan aka mutu aka bar masa miliyoyi zo bayan shekara biyu ka gani sai ka rasa su in baka yi hankali ba bai san zafin neman su ba kashewa kawai ya sani wancan kuma ya san abin da ya ɗanɗana a baya na talauci to za ka ga shi kuɗin su ya san yadda zai sai ka sai ka ga sun yi wa addinin Allah aiki sosai ban ce waɗancan ɗin ba babu abin a'a Allah yakan sanya maka amma mafiya yawanci wanda ya tashi cikin shugaba da daula bai san komai ba sai kashewa eh kashewa ya sani banda fa nema to ran da Allah aka mutu aka dan kacalcala abinda aka rage aka bari din nawa ne kafin shekara abin nan shi bai san ya juya ba fa sai dai ya kashe to zaka ga ba za su lastin ba in ya tashi in kuma zaka ga aikin banza da wofi zai taro abokanai ne kawai a tafi club duk zan biya muku ya taro abokan ya ce koya sha abin da zan sha zan biya masa to haka za ka samu kawai abu ya ka gaya ce to Allah ubangi ya samu dace to shi wannan mutumin dai Abdullahi bin Saba'a mutum ba yahudai Yaman ne Yemen azharar islama ya bayyana musulunci ne a fili amma banda ba har zuciya ba Sun manta tahaja tashayyu ali aliyin sannan sai ya karkata zuwa ga wai magoya bayan ali ali <coughs> magoya bayan sayyidina ali eh, an zalunce shi an kwace masa haƙƙi shi ya dace ya zamanto kai tsaye khalifa bayan manzon Allah Saidina Abubakar ya nuna masa ƙarfi aka danne masa haƙƙi mun san da yadda aka zaɓi sayyidina abubakar a saƙifatu bani sa'ida ko yawa da sayyidina umar suka danne masa haƙƙi eh maimako ma so abin nan da aka zo sayyidina usman shi ma aka fidda shi cikin mutanen nan kaza kaza kaza to sai ya nuna shi supporters ne na ali wanda aka take wa haƙƙi aka zalunce shi azzaluman shugabanni in ka ji mutum kullum azzaliman su azzalimai kullum kokarin tono aibin shugaba ko da ya yake a rika nunawa a rika nunawa eh, to haka za ka samu to wannan aƙidar in mutum bai hankali ba sai ta jashi zuwa ga waɗannan zuwa ga waɗannan Allah ya rufa mana asiri In intahaja summan taja sai ya kama tafarkin farkin tashayyu li aliyin su yan kungiyan sayidina aliyu ne wa huwa alladhi tunsabu ilaihi firqatu sabaiya a yan shi amma akwai kungiyan shi'a mai wanda ake kira Zaidiya. akwai yan kungiyan shi'a da ake kira su fatimiyya akwai yan shi'an da ake kiran shi alawiyya bangaren sayidina ali akwai yan shi'an da ake kiran su sabaiya mabiyatin abin nan Eh, ideology din wannan mutumin ina fata an gane to su ma in ka zo za ka same su akwai shi'a ja'afariya ja'afariya akwai imamiya akwai fatimiya irin su basarul abasharul asad din nan na wannan the worst abin nan ja fatimiya akwai zaidiya so ba su bin zai akwai saba'iyya akwai mai la'ana cikin ƙungiyar su yan la'ana ne la'anan eh, eh, shehunai uku din nan abubakar da umar da usman su yan la'antansu ne kawai la'antansu da zaginsu da batanci akwai wanda suna respectin nasu ba sa abin nan ɗinsu sai dai suna ci an zalunce su haka ka sami su suma gida gida gida ƙungiya ƙungiya ne za ka tarar da su ina fata an gane ko to wannan mutumin su shine ake danganta mabiyansa da cewa as sabaiya alladhina qalu waɗanda su mabiyan wannan mutumin su ne suka ce bi uluhiyyati aliyin su suka allantar da sayyidina ali suka ce Allah ne ma ina fata an gane ko wa humul ladina ja'u li ali ibn abi talib sune waɗannan mutane mabiyan wannan bayahudin sune wata rana suka yi gangami sai suka zo wajen sayyidina ali ibn abi talib fa qalu sai suka ce mata masa anta huwa kai ne shi huwa huwa kai ne huwa a'a sai sai dina ya ce ban gane ba kala ya ce musu wa man huwa me huwa huwa suka ce kalu an tallahu ku an tallahu kai ne Allah fa amara maulahu qambar to yana da wani bawansa maulahu qambar sunan shi bi an yahfira hufratan yaje ya tona katotin rami a fafike rami Yaje ya tona aka kira jama'a ya gayyato jama'a aka tona katon rami aka fafike shi mai zurfi wa yushila fiha nar yasa aka hada wuta aka hada kirare wuta ta aka binka wuta sosai ta kama ina fata an gane wa qala har sayyidina ali ma yace yayi wannan waka yace lamma ra'aytul amra amran munkaran ajjastu nari wa da'awtu qambara yayin da naga al'amarin mutanen nan fa da gaske suke al'amari ne mummuna kawai ajtashtu tunari sai na je na hada wuta wada autu kambara na kira kambar yazo hmm? da naga abun nasu fa abun munin abun nasu ya kai muni har suna ce mun Allah to ajtashtu tunari ne kuma sai na je na hada wuta kawai wada autu kambara na kira kambar. da aka hada wutan ma malan aka hada wuta ta aka ta kankama wa qala sai sayyidina ali yasa akai ariskin nasu duk aka tsare su man lam yarji an hadha alqawli aharaktuhu bin nar duk wanda bai janye maganan shi na cewa ni Allah bane to wallahi a wutan nan zan jefa shi fa ahraqal alkathirina minhum ya kona ya hankada mafiya yawancinsu cikin wutan da ya babbaka su wa farra minhum man farra wanda kuma ya gudu ya arce daga cikin wanda suka mutum kada ma an tura shi a wutan shine abdullahi bin saba'i yana cikin wanda suka silale ka san irin su ne in sun kai ka halaka he kaga kawai ma manan sai ka neme su a waje ka rasa ashe har sun har har sun tsallake to haka suke sai su ziga mabiya su ziga mabiya sai su kai su wajen halaka a halaka su a halaka sai ka samu su kuma an silale an me an gudu put na yi mutu a rasa put za ka ga ya fita maimakon a gafa ya tsaya ya kafe irin ta manzon Allah a uhudu duk aka gudu aka barwa manzon Allah a tsaye ya ana ana nabiyu ibnu abdullahi ni ne muhammadu ni ne annabi muhammadu ba ba bane ni ne dan abdullahi gamina duk sahabai suka gudu wani irin jaraba da Allah ya musu suka yi manzon Allah rotse suka karya haƙorin shi amma bai gudu ba sahabai suka yi yutun suka dawo ya kamata shugaba kan yayi haka aiki ya yi haka ko ba haka ba amma ka laɗi ana ta tattake jama'a ana ta gamawa da su a jika kai ka tafi karayu da suwa kuma karayu da suwa ina fata an gane ko wa farra wa minhu abdullahi bin saba ciki wanda suka gudu din suka ranki na kare na kare abdullahi bin saba wakila waɗansu littattafan tarihi suka ce innahu kutila hidima an kashe shi a nan ɗin amma wal ilmu inda Allah ta'ala Allah ne shi ya san dai ƙarshen wannan mutum wa azhara ibnu saba'in ba'da al-aqaid al-yahudiyya ibnu saba da yazo sai ya fara dasa mabiyansa ya fara dasa mabiyansa akan aqidu na yahudanci kalkauli bin raja'ati kun ga mun karanta shi akan cewa mutum yana iya dawa bayan menene an raja'atu kun manta dawa bayan mutuwa amma fa kafin kafin na kiyama ba dawa bayan mutuwa na kiyama ba a'a shehi yana iya mutuwa ya dawo kawai ta ji shi ya dawo duk irin wannan aƙidun shi ya fara da sam wasi da cewa dole in mutum zai mutu sai ya nuna sai yayi yi wa annal imamata takunu fi baitin wahid kuma ya kamata shugabanci ya kasance a gida ɗaya shi yasa aka takaita shugabancin a gidan sayidina ali kawai a ƙarƙashin ƴaƴan kuma menene husaini kawai duk shi ya ka irin wannan tsarin wa ghairu zalika da makamancin haka wastaghalla al-a'raba ya samu daman ƙauyawa al'ara can ya je ya rika shiga daji ƙauyuka ya rika cusa ma ƙauyawa wannan ra'ayin can da yake cikin gari akwai ilimi cikin gari akwai ilimi to can inda ilimi bai zuwa cikin ƙauyawa ma malam to nan ya je ya rika ribatansu fa aka da yushayyi'u inda humul akazib yushi'u kai sai ya rika yaɗa ƙararrayi a tsakanin ƙauyawa mudda'iyan yana ta cusa musu ra'ayin cewa anna usmana fa'ala kaza wa kaza kun gani da usman ai a shugabancin shi yana kaza yayi kaza azzalimi ne ya naɗa wanin shi anan ku duba inda yake kaza da kaza kaza ya rika cusa musu ya rika cusa musu sai da suka karba abin suka sha wannan aqidan suka zamanto ba su da maki a duniya irin sayyidina Usman ya halatta ma a kashe shi wa kataba kutuban muzawwaratan ya rika rubuta littattafai na ƙarya yana yada yana rarrabawa musu yana rarraba su huwa wa man sa'adahu shi da wanda ya taimaka masa akan aƙidansa ɗin ya rika rubutu rubuta littattafai na ƙararrai na ƙazafi ala zubair wa aliyin wa talha wa aisha wa ghairihim min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam littattafan da suke nuna batanci akan waɗannan bayin Allah ɗin wa yahtimunaha bi akhtamihim al-muzawwara sannan sai su ɗauko stamp ɗinsu littattafan suka rika tura wasiƙu da littattafai pamphlet sai su stamping ɗinsu su buga musu hatimi hatimin su na ƙarya kullu ha fi hal inkaru ala Uthman dukkan littattafan akan menene akan a kyamaci sayyidina Uthman wa tazammuru fi siyasatihi da kuma a kyamaci siyasarsa da shugabancinsa وفي السابق لا توجد أزهدة اتصالات حديثة كما هو الآن أدا چندا باب إرن wato kayan abin na yaɗa ilimi na zamani irin na yanzu kamar su typewriter su intanet su whatsapp su facebook yanzu ko ina an yaɗa abu da babu su wal mutalaqauna a'rabun ta'atim hadhihi al-akhbar fayaqbaluna wa yusaddiqun su kuma wanda ake dasa musu wannan akidan mutanen kauye ne sai dai a fita gari a ce an je da'awa a je can a cusa musu a cusa musu a cusa musu su dai abun da ya zo musu kauyen kenan ba abinda suka sani sai waɗannan ƴan littattafan sai waɗannan ƴan littattafan abin da ya zo musu fayaqbaluna sai su karba wa yusaddiquna fasaba'a ilaihi ghairu wahidin min dhawi shaqaqi wan nifaq sai ɗaya daga cikin munafikan wajen masu saba masa sai ya balle masa ya bashi saba'a وكان يقول hadithi لحديث wa وقليل التجربه ya kasance yana faɗan masu ƙananan shekaru da wanda ba su da experience na rayuwa ƙalilu tajriba wanda ba su da ilimin sanin yau da gobe ajaban liman yaz'umu anna Isa ka duba yace kai muna mamaki mamakin waɗanda suke cewa wai anna Isa yarji'u muna mamakin masu cewa annabi Isa zai dawo wa yukazzibu bi anna Muhammadan yarji yayi ƙarya cewa Muhammadu ma wai zai dawo eh wa yukazzibu bi anna Muhammadan yarji ko a'a wai ba zai dawo ba wa muna mamakin mutumin da yake ce annabi isa zai dawo amma ya karyata idan aka ce muhammadu zai dawo ku duba inda suke shigan mutane yanzu muhammadu da annabi isa wa ya fi ne a ce annabi ne to ta ya za a kuku yadda annabi isa zai dawo amma muhammadu ba zai da ba ya mutu ba shi ina fata an gane ko ko kuma yana cewa shi wannan mutumin da ya balle masa yana ce abun mamaki ga mutumin da yake ce annabi isa zai dawo amma yana karyata yana karyata ce bi anna muhammadan yarji cewa muhammadu zai dawo yadda annabi isa zai dawo wa yukadhibu yana karyata bi anna muhammadan yarji cewa muhammadu da haka suke faɗa wa ƙarƙala innan labi farada alaikal ƙur'ana lara duka ila ma'ad su haka lalle wanda ya saukar maka da alƙur'ani ya zai dawo da kai bayan ka mutu zai dawo da kai bayan ka mutu ai ana dawo da mutum ba ya mutu mana amma a yaushe ranar kiyama amma suna su dawa din ai na annabi isa din zai dawo ne kafin tashin alkiyama ne kuma daga nan kuma ya rayu shekara arba'in ya mutu mutuwa na ƙarshe kenan ina fata an gane ko to haka suke ta yi fa muhammadun a haƙƙo bin ruju'i min isa duba ta ya za a yi aku yadda wai musulmi ya yadda annabi isa zai dawo bayan ya mutu amma idan aka ce annabi zai dawo ya yi musu annabi isa da annabi muhammadu wa ya fi wani daraja to ya aka kuka yadda ce annabi isa shi in ya mutu zai dawo zai dawo nan gaba amma shi kuma muhammadu idan an ce shi ma zai dawo ku yi musu da aya kuma tana ce innal ladhi fara innal ladhi farada alayka alqur'ana la radduka ila ma'adin aiko muhammadun a haƙo bin ruju'i min isa ai annai muhammadu shi ya fi cancanta a ce ya taso ya da bayan mutuwa sama da annabi isa wa kana ya ƙulu cikin wa'azin da yake musu da yadda yake wanke kwakwalensu kana fi ma madiya alfu nabiyin wato a a zamanin da ya wuce can na tarihi akwai waɗansu annaba annaba dubu da kulli nabiyin wasiyun kuma duk wani annabi idan zai mutu sai ya bar wasiya ga wanda zai mai gurbinsa wa inna aliyan wasiyu Muhammadu. to saboda haka shi ma muhammadu wanda ya bar wasiya ya gaje shi in ya mutu shine aliyu ta haka yake bullowa fastajaba lahu nasun mutane suka ansa kiran wannan ba yahudin fi muhtalafi tabaqat wato a mutane eh, wato mataki mataki daban matakin yara matakin jahilai matakin elite matakin 'yan kasuwa mataki mataki mataki mutane kala kala suka amsa masa kawai fattakhadha ba'dhum du'atan fahimu aghradhahu wa da'u ilayhi kai har ma aka samu waɗansu masu da'awa da suke tafiya da'awa don yada wannan manufar tasa wa akharuna saddaqu qawlahu waɗansu suka gaskata maganar shi har cikin zuciya fasaru yad'una ilaihi an amayatin suna kira zuwa gare shi a makance kawai a makance to anan zamu zamu dakata insha Allah zamu ji cikin ɗalibansa 'yan da'awarsa da suke yada wannan aƙidar tasa kama a ce ɗaliban malam ko sun fita ina da'awa dama kyan karatu a in kai shi ka fita ka ka yada shi to wato da ya shayar da mabiyansa wannan guban wallahi waɗansu suka irin son da suka mai da gaskata shi da yadda da shi za su iya ba da rayukansu a kashe su saboda haka sai waɗansu suka kawai suka wakilce shi suka yi ta fita da'awa a ƙauyuka da'awa a ƙauyuka kawai waɗansu suka gaskata shi har can cikin ƙololon zuciyarsu ya zamanto ba wanda suke gani a duniya da suke jin maganarsa sai shi gobe za mu karanta wa min du'atihi alladhina sahabu za mu karanta ɗalibansa ƴan da'awansa da suka taya shi yada wannan aƙidar a gobe da izinin Allah subhanahu wa ta'ala amin yanzu dai an samu mabiyansa 'yan da'awa ko to gobe za mu ji sunansu da da'awan da suka yi domin yada aƙidar malam ina fata an gane malam abdullahi bin saba'i al-yahudi ina fata an gane Allah ubangi ya rufa mana asiri ya samu dace ya kare mu ya kare mana wanda suka fada akidan Allah ubangi ya shirye su ya dawo mana da su akan hanya Allah ubangi ya sa mana a mizani fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk